safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da 22 ga watan juma'a saniya ijira na da shekara 2431 daidai da biyar ga watan jun shekara ta 2010 wannan shine kasar na 25 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta shi. idan jama'a ba su manta ba dama wannan littafi ne wanda asali kamar yadda malamin ya bayyana littafi ne wanda kadai ya zo ne don ya amsa tambayar cewa menene malam yake faɗi game da ayoyi da hadisan da ke siffanta Allah maɗaukakin sarki sannan wacce fassara ce aka samo daga malaman farko daga cikin sahabbai al-ansar wal muhajirun sannan menene ainihin wato matsayin malaman fiqhun musulunci waɗanda suka biyo bayan haka bayan da mala ya kawo mana ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai ya fassara mana su ya kawo mana fassarori daga malaman sahabbai da tabi'ai sa'an nan kuma yanzu yana ruwan maganganu ne da aka samo daga malamai na musulunci to ibnu taimiyya da yake ƙwararren malami ne kuma gogaggen malami a cikin fage na aqida da da'awa da manhajiya da kuma sanin maganganun malamai sai yana bin malamai ne mabambanta da mabambantan mazhabobinsu don ya tabbatar maka da cewa ko da a fiƙihu za ka samu 'yan ahnaf da malikiya sun saba amma za ka ga asalin aƙida guda ɗaya ce mun ji abubuwan da ya kawo mana na aƙidoji daga imamu abu hanifa makon da ya gabata yanzu daga wani babban malami ne mai suna muhammad dan abdullahi ibnu abi zamanin yake kawo mana menene muhammad dan abdullahi ibn abi zamani ya faɗi dangane da abin da ya shafi ayoyi da hadisai da kuma maganganu dangane da siffofin allah maɗaukakin sarki kamar cewa allah yana saman al'arshi a saman sammai bakwai kamar cewa allah zai zo ranar alkiyama kamar cewa allah yana sauka ƙarshen dare ina aƙidar malaman malikiya dangane da wannan yayin da muka ji maganganu daga imamu malik daga manya-manyan malamai sai kuma yanzu malam ya ce kala muhammad ibnu abdullah muhammad ibnu abdullahi wato ibnu abi zamanin ya ce wa min ƙauli ahli sunna na daga cikin maganar da ahli sunna suke faɗi a babin aqida suna cewa annal kursiya baina bai arsh ita kursiyu tana gaban al'arshi ne wa annahu mawdi'ul qadamaini ita kursiyu wurin da Allah maɗaukakin sarki ke ɗora ƙafafuwan shi ne ko kun fahimta jama'a sun ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة fil الآخرة sa'an nan ibnu taimiyya ya ce sai malam ibnu abi zamanin ya ambaci hadisin anas wanda wannan hadisin yake bayyana bayyanar da allah maɗaukakin sarki zai wa ɗan aljanna a ranar lahira a ranar juma'a a ranar juma'a Allah maɗaukakin sarki zai bayyana da ainihin wato 'yan aljanna a lahira sai ka wannan hadisin wafihi a cikin wannan hadisi wato ibnu taymiya bai kawo gabaɗayan ɗayan ba ne don hadisi ne mai tsawo jama'a amma yana son ya kawo mawdu'u shahid ina ne wurin kafa hujja da hadisin sai ce a cikin shi sai aka ji ya ce fa idza kana yawmul juma'a hababa min illiyina ala kursiyihi idan ranar juma'a ta yi sai Allah maɗaukakin sarki ya sauka daga mafi ɗaukakar mafi ɗaukakar wurare sai ya dawo kursiyin shi sun mai hiffu bil kursi manabir min zahabin sannan sai a samu wasu mimbarai na zinare sai su kewaye ita wannan kursi mukallalatun bil jawahir wadda aka ci bakin wannan ainihin wato mimbare duk an yi musu ado a gefen su, da jauhari wato duwatsu masu daraja kamar diamond da makamantansu mai ji nabiyuna sannan sai annabawa su zo fa yajlisuna alaiha sai su zauna akan waɗannan mimbarai a ranar juma'a kenan a cikin aljanna wannan hadisin kun je shi mana ya ce wal hadithu yanzu ina karantowa ne daga takhriji da ta'alikin professor tuwaijiri sai ku saurara ku je ce shi wannan ainihin hadisi kama rawahu ibn abi zamanin fi usuli sunna kamar yadda ibn abi zamanin ya ruwaito shi a cikin littafin usuli sunna qala gashi cewa ya haddathani ishaq an ahmad ibn khalid an ibn wadhah عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي وهي كالمرأة البيضاء ملائكة جبريل يا زورنا أرانا الجمعة a wannan rana sai ta zama mani tana da ainihin wato haske kamar madubi zakar alhadisi ya ambaci hadisin wa fihi a cikin hadisin yace annar rabba tabaraka wa ta'ala takhadha fil janna wadiyan min miskin abyad Allah maraukakin sarki ya ɗauki wani kwari a cikin ainihin aljanna wanda wannan kwari kwari ne na miski fari turaren almiski fari fa idza kana yawmal juma'a idan ranar juma'a ta habata min illiyina sai ya ainihin wato sauka daga mafi ɗaukakar wuraren da yake ala kursiyihi shine ya karanta hadisin da ya har zuwa kamar yadda kuka ji shi a cikin littafin malam tuwaijir ya ce hadal hadis rawahu jam'un min al'a'imma min turuqin muta'addida wannan hadisi an samu tarin limamai sun ruwaito shi ta hanyoyi mabambanta faqad rawahu kullun min ash-shafi'i al'imamin imam shafi'i ya ruwaito shi fil um a cikin littafin al'um mujalladi na farko shafi na 185 wa fi musnadi ya ka cikin musnad a shafi na 70 zuwa daya wa ibn abi fi musannafihi al-imam abubakar bin abi shayba a cikin littafin shi al-musannaf wa qad ya kawo shi gaba ɗayan shi a cikin mujalladi na biyu shafi na zuwa arsh hakanan a cikin littafin al'arsh a shafi na casa'in da biyar wa abdullahi ibn al ahmad fi hakanan imamu abdullahi ɗan gidan imamu ahmad a cikin kitabu sunna a mujalladin farko ko juz'in farko shafi na ɗari biyu da hamsin zuwa da ɗaya wa abu ya'ala fi musnadihi al-imam abu ya'ala a cikin littafin musnad a mujallar na bakwai shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai zuwa ɗari biyu eh, da ashirin da takwas zuwa da tara والطبري ده الإمام الطبري في تفسيره أتكن تفسير شيء mujalladi na 26 shafi na 185 min turqin min salasati turqin ta hanyoyi guda uku والدارمي ده الإمام الدارمي في الرد على الجهمية أتكلم لتافنش الرد على الجهمية أشافي نتريد سبعين شدة زوى تريد سبعين بقوي من طريقين تهنيو يبيو وابن مندى ده الإمام ابن مندى في الرد على الجهمية أتكلم لتافن الرد على الجهمية شافي نتريد لا wa qad rawahu amma kuma akwai inda ya ruwaito shi a takaice shi ibnu manda din wal haka malam abubakar al fi shari'a a cikin littafin shi shari'a shafi na 265 zuwa 266 min salasati turuqin ta hanyoyi guda uku wa fi tasdiq bin nazar ila Allah fil akhirah haka nan ya ruwaito shi kuma a cikin shafi na shafi na 66 zuwa da bakwai a cikin littafin at-tasdiq bin nazar ila Allah fil akhira wa ad-darqutni fi kitab ru'yati Allah jalla wa ala haka nan al-imam ad-darqutni a cikin littafin ru'yatu Allah tabaraka wa ta'ala wato jalla wa a shafi na shida zuwa 85 min turuqin muta'addida ta hanyoyi daban-daban وابن النحاس ده الإمام ابن النحاس في كتاب رؤية الله تبارك وتعالى أتكلم في رؤية الله shafi na sha tara zuwa na ashirin وابن عدي ده الإمام ابن عدي الجرجاني في الكامل أتكلم لتافن الكامل في ضعفاء الرجال أتكلم مجلد نهو شافي ندبو إيدا دلي أكو سبعين أكو مختصرا أتكيتي والأقيلي ده العلامة الأقيلي في الضعفاء الكبير أتكلم لتافن الضعفاء الكبير مجلد ندري شافي ندري بو ده تسعين دبو زوا أكو وأبو نعيم ده الإمام أبو نعيم في صفة الجنة a cikin littafin shi mai suna sifatul janna a mujallar na uku shafi na 234 zuwa 235 mala ya ce ta haƙiƙin ali riba abdullah taba'atul ula taba'at da aka yi ta a shekara ta 1407 sannan darul ma'amun litturaf warawahu muktasaran fi zikiri akhbari asbahan hakanan kuma a cikin zikru akhbari asbahan al'imamu imamu abu nu'aymin ya ruwaito a mujallad na ɗaya shafi na 278 wal bazzar haka nan al-imamu al-bazzar fi musnadihi a cikin littafin shi almusnad ya ce ka duba littafin kashfal asfar a mujallar na hudu shafi na 194 zuwa da shida wal khatib da al khatib al a cikin tarihu salam a mujalladi na uku shafi na wa ibn da al ibnu ibn qudama isbati sifati al-ulu a cikin littafin isbatu sifati al-ulu shafi na 109 zuwa da goma wa zahabi da al-imam az-zahabi fil ulu a cikin littafin al-ulu lil ali al-ghaffar shafi na 28 zuwa 31 min muta'addida ta hanyoyi daban-daban wa yace wa hadhihi turuq waɗannan ya abudu ba'daha ba'dan sashin suna karfafa sashi wa rawahu aidan fil arba'ina binna sitta rasail lidh-dhahabi al-imam ya ruwaito shi a cikin littafin shi mai suna arba'una al-arba'una an arba'ina an al-arba'ina sunan littafin kenan shi nan na jin kusa da nima daga cikin ainihin littafin yana daga cikin ainihin wannan yace a cikin ainihin sittu rasail a cikin wasu ainihin tattaruwar littafai guda shida na al zahabi a shafi na saba'in da ainihin wato takwas wa qala anan sai yace hadha hadisin gharibun wannan hadisi ne wanda yake ya zo ta hanya guda rawahu shafi'i fi musnadihi al shafi'i ya shi a cikin littafin shi musnad wa zakarahu al-hafiz ibn hajar fi al-matalib al-aliya ibn hajar ma ya ambaci wannan hadisi a cikin al-matalib al-aliya mujallal na ɗaya shafi na 157 zuwa da tara باب فضل الجمعة والساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد الهيثمي ما يكاوش أتكلم مجمع مجمع البحريني مجلد نبي شافي نقري تسعين دبكو زوا تقوس وذكره ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يا أنبتشوانا حديثي في العلل أتكلم لتافن العلل مجلد نبي شافي نقري تسعين دبكو ترى زوا 206 a lamba ta 571 zuwa 593 wa zakarahu al-haythami al-imam al-haythami ya ambaci wannan hadisi har a cikin majma'u zawaid mujallar da goma shafi na 421 zuwa da biyu wa ya yace rawahu at-tabarani fil awsat bi nahwihi wa abu ya'la bi ikhtifari wa rijalu abi ya'la rijalu sahih wa ahadu isnadai at-tabarani رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وقد وفقه غير واحد وضعفه غيره معناه الإمام أبو يعلى يرويت وانا عينين حديثي دا مزاجين دا سكي إن جنتت مزاجيننا بخاري ɗaya daga cikin isnadojin ma ya yi keke da keke ya dace da isnadin bukhari in ban da abdurrahman dan sabit dan sauban an samu malamai da yawa sun raunana shi wasu da yawa kuma sun ce mutumin kirki ne wa isnadu bazar fihi khilafun isnadin bazar akwai ainihin sabani da aka yi a cikin shi to abin da yasa jama'a sabani yadda muka saba yin karatun na tsaya na karance mana wannan takhariji kusan gaba ɗayan shi saboda wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan aƙida waɗanda aka yi tsakanin ahli sunna salafiyun da kuma 'yan bid'a baki ɗayansu baki ɗayan yan bid'a sai da suka soki wannan hadisin kuma babu shakka wannan hadisi kamar yadda zaka zo ka ji mafi karancin martabar da za a bashi ita ce hasanun bil majmu' hasanun bil majmu' don haka hadisin ya tabbata kenan wato yana daga cikin al-hadis al-maqbula yana daga cikin alhadis hadis sabita a ƙarƙashin wannan lallai daidai ne a yi hujja da wannan hadisi kamar yadda ibnu taymiya yi sai malam ya ce wa qala al an al-hadith ga abinda da al-imam al-iraqi ya faɗi game da ainihin wannan hadisi cewa ya rawahu shafi'i fi al-musnad wa tabarani fi al-awsat wa ibn fi tafsir bi asanida bi asanida da'ifatin ma ikhtilafin yace shafi'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-musnad hakanan ainihin wato al-imam at-tabarani a cikin mu'jam al-awsat haka nan ibnu marbawi a cikin littafin shi kitabu tafsir amma yace da isnadodi masu rauni yace a duba takhrijin ahadis na ihya ulumuddin istikhraj mahmud al-haddad tabatul ula to sai malam professor tuwajiri sai ku saurara ku ji yanzu ne zai nashi ta'aliqin yace wa qad dhakara shaykh al-islam riwayati hadha al-hadith wa ba'da turuqihi ibnu taymiya ya ambaci riwayoyin wannan hadisi da kuma wasu hanyoyi na wannan hadisi sun maƙala sa'adun sai ce fa'iza kanal hadisu ƙadru wuya min tilka turuq idan har hadisi ya samu an ruwaito shi ta irin waɗannan hanyoyi ai min ya ibn babba wato ya samu an ruwaito shi ta hanyar ibn babba wa hiya min dimmi turuq allati zakaraha a aljayyida kuma yana daga cikin hanyoyin da ibn babba ya ambace su waɗanda suke masu nagarta ne wato Ibn batta jama'a a cikin littafin shi al-ibana ya bayyana cewa dukkan hadisan da ya ruwaito a cikin littafin nan nashi babu hadisi mai rauni mafi karancin martaba hadisi da za a samu a cikin littafin nan shine a same shi wanda yake da isnadi salih ko jayyid ko kuma hasan to shine ibn taymiya yake cewa tunda har ibn batta ya ambace shi a cikin littafin shi to dalili ne akan cewa wannan hadisi jayyid ne sai ce in dafa alhamlu alaihi ruwaitowar da ibnu manda wa hadisin ta tunkuɗe duk wani zargi da ɗaukar zafi da za a yi akan wannan hadisi mala ya ce unzurul fatawa ka duba fatawa ta ibnu taymiya mujallar na shida shafi na 411 zuwa 416 sai ya ce wa qad sahahu ibn al-qayyim ibn al ma ya inganta wannan hadisi faqala ga abin da yace wa amma hadisu anas ibn Malikin. shi dai hadisin Anas ɗan Malik fa huwa allazi fa huwa al sha'an shine hadisin nan wanda yake da girman sha'ani allazi huwa qurratun li uyuni ahli iman wanda wannan hadisi haske ne ko kuma sanyi ne ga zukatan masu imani amma wa shajan fi huluqi ahli a tatili wal buhtan wannan hadisi kuma makara ce makara ce a wuyan wato ko a makogoran waɗanda suke da aƙida ta ta'atil mu'attila mu'tazila waɗanda suke musu sifofi wal buhutan da kuma waɗanda suke wa Allah ƙarya su ne jahamawa rawahu shafi'i fi musnadihi mujmalan fi bihi eh, kitabahu ko mujammalan bihi kitabahu imam shafi'i ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi musnad yana mai ƙawata littafin shi da shi domin ruwaito hadisin ya ƙawata littafin wa rajiyan bi riwayatihi sannan kuma imam shafi'i ya ruwaito wannan hadisi yana mai fata wa tablighihi an ar sallallahu alaihi wa alihi sallama min Allah thawabahu ya ruwaito hadisi ne da fatan ya isar da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya ruwaito daga Allah dan haka yake fatan Allah ya bashi lada wa rawahu a'immatu sunna lahu muqirrina limaman sunna sun ruwaito wannan hadisi suna masu tabbatar da shi wa alaman an karahu munkiri na sannan duk wanda ya inkari wannan hadisi malaman sunna su ne mishi inkari mala ya ce wa zakara ba'ad turuqil hadis sai ya ambaci wasu hanyoyin hadisin ya ce ka duba muktasar sawa'iq muktasar na as-sawa'iqul mursala alal jahamiyya wal mu'attila a cikin juz'i na biyu shafi na 237 zuwa ɗari biyu da 239 wannan littafin jama'a yana ɗaya daga cikin tafai waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a ce ahalin sunna sun same su ainihin sun karanta asalin littafin wajen mujalladi biyar ne a sabon cikin shi asalin littafin to amma wannan muktasar ɗin shi ne gashi nan gashi muktasar sawa sawaiqul mursala wato kwaran kwatsa waɗanda ake aikawa da su ko bama bamai missiles da ake aikawa alal jahamiyya wal mu'attila ga jahamawa da mu'attila na ibn al wannan littafi duk ɗalibin ahli sunna yana buƙatar ya karance shi gaba ɗaya ya karance shi gaba saboda babban marji'i ne dangane da raddi ga waɗannan masu inkari ko ta'awili na siffofin Allah maɗaukakin sarki sannan sai ɗaya littafin ibn al din wanda malam bai hasaso shi anan ba gashi ijtima'ul jiyushil islamiyya taron dangi na tawagar musulmi gaba ɗaya ala ghazwil jahamiyya wal mu'attila akan ayaki jahamawa masu yi wa Allah ta'awili game da siffofi da kuma masu inkari waɗannan littafai wajibi ne duk ɗaliban ahlus sunna su karanta su kamar yadda na saba faɗi ana mai da kai malami ne a cikin manhajiya ta ahlus sunna da irin wannan uslubin shi ne na karantar da kai mas'ala sai ai maka ihala ka je ka duba littafai kaza in ka je ba ta safuri za ka yi ba ba zuwa za ka yi kai far haka ba zuwa za ka yi ka zauna ka karanta da haka zai zama kullum ɗalibin ahli sunna yana da aikin yi don haka ba ka ba yawon tsegumi ai malam wane ya ce maka kaza kai malam ya kamata kai mana raddi wane ya kamata a ci uban shi malam ya kamata wane gaba ɗaya ɗaliban ahli sunna su zama yan daba a halin da littattafai an rubuta an jibje suwa za su karanta waɗannan littafan yan bid'a gaba ɗaya da ke najeriya wanda duk kaga yana da wannan littafin ba ya siya ne don ya karanta ya imani da shi ba ya siya ne don in je ka ce gaba sai ce duk littattafan ba muna da su ba su ne nan ba wani littafin kai jin shi ma ka taɓa yi shi ko zai je ƙasar saudi arabia ya je diya siyo su ya zo sai ya tara su ya zubar da su ka ce mai sai ce duk ga su nan muna da su Jiji da alfahari da yan bid'a suke wa ahli sunna da littafai shi yasa Muhammad bin Abdulwahab a cikin littafin kashin shubuhat ko a ɗaya littafin masailul jahiliya ina jin a kashfin shubuhat yake faɗin cewa yawan littafi mu ba shi yake damun mu ba amma yaya ƙarfin gaskiyar da kake a kanta to amma wannan magana ta Muhammad ibn Abdulwahab yana yin ta ne ga wata magana ba dalili bace kuma akan cewa kada ahlus sunna su fara littafai su karanta ba dalili bace akan kuma kada ahlus sunna su tara din kuma su karanta dole ku tara dole ku zauna ku karanta don haka ɗalibai na ahlus sunna babu abin da ke shagaltar da su irin karatu a nan najeriya ne ɗalibai kawai suke cika aljihu da kaset su ta yawo a najeriya ne za ga ɗaliban ilimi sun taru sun gama jin bbc wai suna tsegumi ita kanta bbc makaryaciya ce kuma ka zauna ka gama jinta kuma kun koma kuna jayayya sannan ana gamawa sai kuma a ce za a ji kaza za a ce zama gaba ɗaya ɗaliban ba a ɗora su akan alƙibla wadda za ta yi musu saitin da nan gaba za a samar da mutanen da za a kira su malamai malamai alal mustawal alami malamai a matsayi yadda ake neman malami a duniya da haka mas'aloli da dama sai ka ga waɗanda ake kira malamai ne a ƙasashen mu jama'a ba su ma san su ba ba su taɓa jin labarin ba idan suka ji kawai sai su ce ina wannan sabon abu ne ba su ma taɓa jin wannan ba ba kuwa mamaki har yanzu malaman ahalus sunna har yanzu bayan kusan shekara talatin da makarantar da jilsatul istiraha har yanzu tantama suke yi akan wai ce wannan sabon abu ne ba ku a mamaki yau kusan shekara goma sha biyar da lacca aljanu da muka har yanzu abin ya zama musu baƙo dalili ne akan mai dalili ne akan sadda suke ɗaliban ilimi ba su yi karatun da ya kamata ba karatu ne na takalidanci shine kawai za a koya maka risala ne askari muktasar ka gama shi shikenan tammat bihamdillahi sai ka yi naɗi ka jefar baya don da aka ce malami kana huci kai malami ne yanzu fa a wurin malamai ana fatan su karɓe ka ne a matsayin mutafakke wanda yake koyan fiqhu ko da ka haddace muktasar kana kawo shi kamar alarama ke kawo qur'ani ba sunan ka faqihi ba ana fatan ne ka zama mutafakke kana koyo ne kama nan sai a naɗa ka a ce ai malami ne yayi risala tintin ai masanin qur'ani ne ai ya sauke tun yana saurayi a hafizin qur'ani dai masanin alqur'ani daban hafizin qur'ani daban to dan haka waɗannan littafan jama'a wajibi ne za a je a karanta su shi yasa ga sunan an aje su in ka wa kanka kwana uku za ka zo gama karatun wannan ka sake ɗaukan kwana uku ka zo karanta wannan haka kafin nan da shekara goma ko ashirin Allah ya raya ka sai zama kana da majmu'a na littafai waɗanda ka karanta su amma ba haka ba ina ji muku tsoron idan nan gaba aka samu wasu waɗanda za su taso suna karatu bil haƙi da gaskiya daga ce duk waɗanda littafan muna da su duk mun ji su a bakin malamin mu me za ka gaya mana jin banza ku kai saboda ba ku tsaya kun koye su ba kuma ka gane da cewa idan kai ka zauna fa baka karatu kar ka koma ka fassara kowa ma baya karatu don haka yadda ka zauna kai kana nan da littafi a ɗakin ka baka karance shi ba Kar ka shiga ɗakin wani ka ɗauka cewa littattafan nan shi ma ya tara su tari ne na ado menene wajibi a kanka ka ɗauka to mai wawa da yana da ƙwazon karantawa to ya za ka kai kuma kai wa kanka allura ka koma kana karantawa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to gashi nan dai abin da malam ya faɗi kenan yake cewa a duba wannan littafi sai ya ce wa zakara fi mawadi a akhar anna hadha alhadisa sha'anuhu azim a wasu wuraren kuma dai ibn al-qayyim ya sake cewa wannan hadisi al'amarin shi yana da girma wa qad rawahu al-a'imma wa bil qabul limamai suka ruwaito wannan hadisi kuma sun karbe shi yace umbur hadil arwah ka duba littafin hadil arwah ila biladil afrah littafi ne juz'i guda shi ma muna nan da shi a makarantar nan yana bayani dangane da aljanna sai kuma zabi ma'ad na ibn al-qayyim din wanda shahararre ne gashi anan kusa wa zakara ibn kathir fi nihaya sannan ibn kathir ya ambaci wannan hadisi a cikin al-bidayat wa nihaya mujalladi na biyu shafi na 270 da zuwa da 8 wa saqa ba'da turuqihi ya kwararo wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin wannan hadisi wa naqala an al-hafiz ad-diya ya bada labarin cewa al-hafiz ad-diya wanda yake dan kanwar alhafin abdulghani ibn abdulwahid al-makadisi ne kuma almajirin shi annahu jawwada turuq al cewa ya kyautata hanyoyin hadisin professor tuwaijiri ƙarshe sai ya ce wa yatalakhasu lana mimma sabaqa anna alladhina sahahu al jam'un min al-ulama yace to daga bayanan da suka gabata za mu iya tattara bayani akan cewa lallai ne ashe dai wannan hadisi waɗanda suka inganta shi tari ne masu yawa daga cikin malamai minhum daga cikinsu akwai al zahabi akwai al-imam zahabi wal haythami da al imamu al-haythami wal munziri da malam munziri wa shaykh islam wa ibn al-qayyim wal hafiz biya da ibn taymiya da ibn al-qayyim da malam biya al-maqdisi wa ala hadha a ƙarƙashin haka fa innal haditha bi kasrati turuqihi wannan hadisi idan mun dube shi da yawan hanyoyin nan nashi wa talaqqi ummatu lahu bil da irin yadda limaman na ilimi suka karbe shi wa tashihul a'immatil anifa dhikruhum lahu la yanhattu an darajatil qabul yace da kuma irin yadda muka ga malaman da muka gabatar a baya sun ainihin karbi wannan hadisi wannan hadisi babu yadda za a ce ya gaza daga matsayin da za a karbe shi da haka wannan hadisi ne hasanun hada aqal ahwal al hadith aqal ahwal al hadith حسن وأعلى ما في الحديث صحيح لغيره صحيح لغيره أعلى مرتبته وأخف درجته الحسن بالمجلو الله مروكين سلكي يتيمك تسيمك وما تكمتنك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني يتيم وذكر ما ذكره يحيى بن salamin صاحب التفسير المشهور hakanan sai kuma al'imamu ibnu Abizamanin ya ambaci irin maganar da malam yahaya dan ya ainihin ambata malam yahaya dan mai littafin tafsirin nan shahararre da sha ƙasa yake cewa tafsirin yahaya dan salam har yanzu ba ainihin buga shi ba akwai dai wasu 'yan kifa'a nashi ainihin wato da suka rage a abin nan menene library a ƙasar tunisia na fata an gane ya ce to an samu ainihin muktasar na shi wannan tafsiri shine ibnu abi zamanin ya abin nan wato lahu muktasarun ikhtasara ibnu abi zamanin bismi muktasar tafsiri yahya ibnu salam وقد حقق جزء منه في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين imam الإمام inayati عبد الله المديمغ sai dai gaskiya wannan magana da yake faɗi tsohuwar magana ce wannan muktasar na tafsirin jama'a an buga shi cikakkiyar bugawa muna nan da shi a nan gidan nan mujalladi hudu ko mujalladi shida ina tsammanin mujalladi hudu muna da cikakken wannan ainihin wato muktasar na tafsirin shi yana cewa an buga juz'in farko ne kawai to ga abin da shi wannan ainihin wato malami ya ruwaito ce حدثنا معل بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين عبد الله بن عباس يجي للي إتا كرسي ود الله يكي وسع كرسي السماوات والأرض كرسي الله تايا الوتي معنى سميد كسا to ita ce wurin da Allah maɗaukakin sarki ke aza ƙafafuwan shi wala ya'lamu ko wala alamu qadran arshi illa alladhi khalaqahu babu wanda ya san girman al'arshi kuwa sai wanda ainihin ya halice ta domin ita al'arshi Allah bai bada kwatancanta ba amma kursi ya bada kwatancanta don haka ana iya sawara yadda girman zai kasance amma ita al'arshi in ba Allah da ya halice ta ba babu wanda ya san ainihin wato girman ta wannan asari mun gabatar da shi a can baya wa zakara hadisa asad ibn musa sannan kuma ya ambaci hadisin asad dan musa wannan shine malamin da ake wa lakabi da asadu sunna asadu sunna a yanzu malam salim yakan yi wa malamin shi wannan kirari salim ibn eid al-hilali in ya zo ambata sunan albani yakan ce asadu sunna na fata an gani to shine yake cewa wa zakara hadisa asad ibn musa حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أبو مسعود البدري صحابي نيتي ما بين السماء الدنيا tsakanin saman duniya wallati taliha da wadda ke biye da ita masiratu hamsumi'ati amin tafiya shekara ɗari biyar ce wa baina kulli sama'aini 500 amin tsakanin kowace sama zuwa wadda ke gaba da ita shekarar tafiya biyar ce wa baina sama'i sabi'a wal kursi 500 amin tsakanin sammai sama ta bakwai da inda kursi take kuma tafiyar shekara 700 wa baina al kursi wal tsakanin kuma wannan ainihin al kursi da inda ruwa ike wadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa kana arshuhu alal ma'i ina fata an gane to wannan kuma masiratu 500 am tafiyar shekara 500 ce wal arshu fawqa ma to ita al arshi din tana sama da ruwa ana so ka gane tazarar da kursiyi take da ita tsakaninta da inda ruwa ike ka duba kursiyin tsakaninta da ruwan shekarar tafiya biyar. to sannan ita kuma kursiyi tana sama da ruwan ne don haka eh, eh, a ai al'arsh tana sama da ruwan ne ina son ku gane yadda bambancin tazarar take ne kursi tsakaninta da ruwa shekarar tafiya 500 ita kursi take sama sannan sai ruwa to sannan kuma sai ita al'arshi ɗin wallahu shi kuma Allah fa fauƙal arsh yana can saman al'arshi ɗin ne wa huwa ya'lamu ma antum alaihi amma kuma Allah yana can sama ɗin yana sane da abin da kuke ciki ina fata an gane wannan asari al al'imamu ibn khuzaimah ya fitar da shi a cikin kitabu tauhid gashi na malam ya tattauna gane da ainihin wato wannan asari abin da nake so a gane a nan wannan maganar ba hadisi ba ce ko asari ne to amma irin wannan asarin abu na farko da ake so ka gane da shi ya tabbata eh ya tabbata to tun da ya tabbata me zai biyo baya abin da zai biyo baya shine wannan maganan na iya yiwa mutum ya faɗe ta an ijtihadin ba za ta faɗi daga ijtihadi ba lallai ne sai eh, dai ta zama wahayi ne to kuma ai ba a wani wahayi to yanzu ya nuna kenan a hukunce zai iya zama hukunci ne marfu'i hukunci ne marfu'i domin wannan babu wata hanya da mutum zai iya gane haka duk karatun shi na'am na'am babu bukata a kawo ne don dama asalin makasudin asalin jimlar karshe ita ce makasudi ita ce mai wal arshu fawqal ma wallahu fawqal arsh wa huwa ya'lamu ma antum alaihi shine asalin makasudin waccan kawai tazara an ba da labari ne na kafin aje ina fata an gane domin ai ba geography ne ake ba ko kun fahimta jama'a abin da yake cewa to ai ba a kawo tazarar daga ƙasa zuwa sama fa ai da geography ne ake ana son a gane waɗannan masirar amma asalin so ake a tabbatar da cewa Allah yana sama da al'arshi ita al'arshin kuma tana sama da ruwa sannan kuma shi ruwan tazarar da ke tsakanin shi da kursi kaza ne wato ana so a tabbatar maka da karatuttukan da muka yi a baya da aka ce ba'inun an halƙihi Allah ya yi sama ya yi nesa daga ainihin halittun shi sun maƙala sannan sai malam ibnu abi zamanin ya ce babul imani bil hujubi babin da ke bayani akan imani da ainihin wato hujub menene wannan babu yake nufi gashi professor tuwaiji ya yi dogon sharhi akan haka ina so zan karanto mana wannan sharhin saboda muhimmancin shi ce min aqidati ahli sunna wal jama'a na daga aqida ahli sunna da sauran jama'ar musulmi anna Allah muhtajibun an khalqihi bil hujubi Allah ya sha makanta kanshi da ainihin wasu shamaki daga halittun shi la yastati'u an yarahu ahadun fid dunya wani ba zai iya ganin shi ba a duniya kun san darasin makon da ya gabata da muka kenan akan magana ganin Allah لأن الأبصار والأجسام خلقت في الدنيا للفناء saboda waɗannan jukkuna da waɗannan idanuwa an halicce su ne don amfanin duniya su yi su ƙare فلو كشف الله na الحجب حال duniya الناس في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه da Allah zai yawo wannan shamakin da ke tsakanin shi da ainihin halittun shi da hasken fuskar Allah maɗaukakin sarki ya babbaka duk iya inda idon Allah ya kai da gani mun karanto wannan a bayan ba manta ba walan dakkat kaman dakka jabal musa ba kuma duniya ta rugurguje baki ɗayanta ko kuma da duk abin da hasken Allah ya kai gare shi ya rugurguje baki ɗaya kamar yadda ainihin wato dutsen nan da annabi Musa yake akai ya rugurguje wallahu alam bi kayfiyati hadhihi alhujub professor yace sai dai kuma Allah shi kadai yafi sanin yadda waɗannan shamakai suke wa miqdariha da kuma irin yadda ainihin ake iya gwada su yaya girman su yake ya suke Allah ya sani lakin yawmal qiyama sai dai kuma ranar alkiyama turakkabul absaru lil baqa za ainihin hada wa mutane idanuwan da za su gani waɗanda suke waɗannan idanuwa ne na baƙa'i na iya wanzuwa ba masu ƙarewa ba ba tamfari ba wa tu'ta quwwatan lam takun laha hala khalqiha fid dunya sannan kuma za a ainihin baiwa waɗannan idanuwa da waɗannan jukkuna ƙarfin da ba a taɓa ba su ba a nan duniya liza tahtamilun nazar ila jabbari samawati wal ard don haka waɗannan idanuwa a ranar lahira za su iya ganin Allah madaukakin sarki wa bi isbatil hujub ja'atil adilla dalilai sun zo waɗanda suke tabbatar da cewa akwai waɗannan shamakai da Allah madaukakin sarki yake da su tsakanin shi da bayin shi bi qawlihi sallallahu alaihi wa ko bi qawlihi subhanahu wa ta'ala da magana Allah maɗaukakin sarki da ya ce kuma kana li basharin an yi Allah illa wahayan aw min wara'i hijabi ba zai yi wa Allah ya magana da wani mutum ba sai dai magana da shi ta hanyar wahayi ko kuma ta bayan wani shamaki don haka wannan ayar ku kiyaye zahiri ce akan cewa Allah maɗaukakin sarki da ya magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ya mi'raji zuwa sama ya yi magana da shi ne min wara hijabin kamar yadda ayar zahiri ce akan cewa sabda Allah maɗaukakin sarki ke aiko da saƙo ga Jibril Allah ne ke magana da Allah amma ta hanyar wahayi dan yadda Jibril ko da Jibril ta hanyar wahayi shine illa wahayin aw min wara'i hijabin don haka kun ga yanzu Allah yana tabbatar mana a cikin wannan aya cewa akwai hijabi da ke tsakanin shi ba ainihin bayan shi wannan cikin suratul shura take aya ta hamsin da ɗaya malai ce wa rawa muslimun fi sahihi ina son ku gane haza da'abuna wannan ita ce ɗabi'ar mu wannan ita ce siffar mu ahli sunna magana ce malam ya gama kakkab da ya gama sai kawo aya ya ɗaure ta yanzu ga hadisi zai kawo duk ahli sunnan da bai shirya da irin wannan manhajiyar ba yana nuna akwai guba yan bid'a tattare da shi ya gama magana kakkab babu dalili yana so a yarda da shi dan shine shugaban malamai dan shine sarki dan shine wane dan shine dan malikin malamai dan shine shugaban kwamitin fatawa wannan karfin ba karfi ne na annabta ba ya kamata mutane kowa ya faɗaka duk abin da zaka faɗa ka tattali dalili sannan ina so ku gane manhaji na ahlus sunna mun gabatar a baya ba ƙida ahalus sunna suke fara fitarwa sannan su nemo dalili ba a dalilin ne ke haifar da aƙidar a nan malam wasu muƙaddima da wasu shara fage yayi sannan sai kawo dalilin da aka ciro waɗannan bayanan mu'tazila da khawarij da shi'a da sauransu su ne sai sun faɗi magana wannan sai su fara kama kaman dalili misali jama'a yanzu kusan shekara sha takwas da ta gabata ina tattaunawa da wani ɗan shi'a lokacin ma bai gama ƙasaita ba muna tattaunawa da shi sai ce ya ji ina kafirta Khomeini kan cewa da Khomeini yi. limamansu sun fi annabawa da manzanni da mala'iku mafi kusanci da Allah daraja na ce babu shakka na kafirta Khomeini akan wannan kalma kuma na kafirta shi ne da kafirta wadda malamai suka yi mishi tun na da da na yanzu nace duba cikin littafin ashifa mai ashifa alqadi iyad yau kusan shekara ɗari tara da ta gabata da wani abu yake cewa haka kuma muna yanke hukunci yanke cewa 'yan shi'a kafirai ne waɗannan da suke fifita limamansu akan annabawa da manzanni na ce yanzu wannan maganar zahirinta akan wannan ce ko ba akan wannan bai ce eh, kan ta ce nace sannan kuma a yanzu malaman rabitatul alamil islami sun yi taro a makka kusan su dubu daya suka tabbatar da kafircin khumaini akan wannan nace ce mishi don haka babu tantama akan kafircin shi sai ce to amma ai ya kamata in binciki menene dalilin maganar sai na ce gaskiya ne menene dalilin maganar tunda a lokacin ya je iran ma ya yi karatu shikenan yace dalili nake so na wannan magana yace eh nace mishi eh sai yace saboda annabi ya ce ulama ummati ka anbiya bani isra'il malaman al'umma ta kama annabawan bani isra'ila ne sai na ce mishi waye ruwaito hadisin waye ya inganta shi daga cikin malamai sai ce ai kai malamin hadisi ne kai ka san da ka rawaito hadisin nace to kana son bayyana maka malanta ta ta hadisi yace eh, nace to hadisin batil ne babu wanda ya ruwaito shi ba ruwaito hadisin ba don ma'anar ruwaitowa shine a ce haddasana akhbarana qala an qala rasulullah shine rawa amma hadisan da aka ji su akan doran baki kamar utulbul ilma walau bisin ku nemi ilimi ko da a birnin sin ne wannan baka ce musu wai hadisi ba'ifi ko munkari ko maudu'i ko a'a sai dai ka ce batilun ko ka ce la asla lahu ai ba da isnadi yawo ake da shi a fatar baki yau mu saumikun yau mu naharikum ran azumin ku ran haza batilun wannan batil ne karkace mishi maudu'i dan maudu'i yana da isnadi murakkab ko kuma yana da isnadi na ƙarya to wannan bayi da shi Na nace mishi dan haka hadisin ka ulama ummati ka anbiya bani isra'ila hadisi ne batilun ba shi da asali tunda ka ce ai ni wane ne in takannawa to kaji amma kai da ka kawo hadisin a ina ne annabi ya gaya maka ya ce shi ba sahabi ba ne na ce to a ina ka ruwaito shi a wurin waɗanda malamai ina isnadinka ya ce na ce to a wani littafi ka same shi shine magana da nake yi to haka dai aka tashi ba wani bane wannan maganar sale zariya ne don haka ɗan zariya ne gaba da baya da suka da sai suka ce zariya ta zama matsala don haka sai suka tafi kano wato duk inda zai zama ana cikin abin very light da 'yan shi'a ana ɗaukan matsala da sassauci da 'yan shi'a to ne 'yan shi'a za su je suna fesa su. ɗan shi'a ina so ku gane kafircin shi da sharrin shi ya fi kirista don kirista bai gama yanke shawara gaba ɗaya ba duk inda ka san addinin kiristaniti in ka zauna da kirista cikin minti biyar za ka iya rikita mishi kuma ka canza mishi tunani akwai reverend fada a nan samuru mr odoka cikin minti biyar muka zauna sai ce zai je nazari da ya je nazari ya nazari ya nazari sai ya tara mutanen shi ya ce ga wani mutum musulmi ne amma ya san addinin nan namu kuma ya ce yana so mu zauna da shi in mu gayyace shi ne in mu je ya ce duk yadda muka tsara ya ce amma ina son ku san yadda mutumin nan ya san ƙur'ani ya san bible suka ce kai rubran kai kake faɗin haka ka yadda ya san bible yadda ya san ƙur'ani e eh, kuma kake cewa a zauna da shi to ka je ka yi azumi ya azumin kwana uku ya sujuda ya tuba na rantse da Allah jama'a har yau Mr. Odoka bai sake yadda mun haɗu da shi ba don a lokacin ɗinki yake kawowa a wurinmu ya kawo ɗinkin wannan ɗinkin sai aikowa ya karɓa sai suka haɗu da telan nashi telan nashi yake gaya wa haka yake cewa amma wannan malami naku a maka ya karatu ko ya ce a ko ma dai a ina ya karatu me yasa baka da ka karbi ninkin ka ba kuma me yasa ba ku gayyato shi ba ba ya ce ku gayyato shi ba to shi ne ya zauna ya zazzage mishi labarin gaba daya dan Mr. Odoka ya kai kusan shekara 40 a garin nan dattijo ne tun da yazo kuma shi wannan ne telan shi don haka ba abin da baya gaya mishi don a lokacin duk da gama tattaunawa ya tattaunawa ce ta kama kuma shi ya tsogalo ta ya ganna kashin gidan na karatu ya dan ga babil a gefe haka ya tsogalo magana sai na ce mishi shi ma zai musulunta insha Allah hadan mu ce mishi zai musulunta nace ba ka musulunta nace domin wanka uwa ɗaya ba ɗaya ai musulmi ne malami ne makarantar alqur'ani kuma yana karantar da karatun allo yayi mamakin wannan abu na taba zuwa garinsu su bai sani <laughs> na taba zuwa gare su a wurin yin shi na kwana ma malami ne yana karantar da allo a anfa a cikin jihar kogi <laughs> Allah madaukakin sarki ya taimake mu a shahid shine mai kirista bai yanke ba in ka rikita shi da dalilai ko da waje rikice ko dawo bika ko kun fahimta yanzu akwai abokin aiki na ba musulmi bane amma dai daina zuwa coci tun da muka yi wasu tattauna da shi na gabatar mai dalilai je nazari gabani ai magana ta ƙare suka ce musu albani ya rikita musulmi kuma ban lokaci ba musulmi ba musulmi ba ba shi dan ka rikice kullum ka zo ka kawo mana rikici an kasa zama lafiya da kai ba haka kristiyan suke ke mission <laughs> wallahi abu da zuwa coci gaba daya don na ce mishi babu zuwa zuwa coci bid'a ne a cikin addinin Kirista ba inda Annabi Isa Annabi Isa bai da coci bai da chapel <laughs> Allah kiyaye Allah aikin nan aiki ne tunda kana ga Ibn Taymiyyah duk da wannan karatu a tauhidi duk Ibn Taymiyyah ya san addinin Kirista tas ya zauna ya rubuta ar-risalatul qubrusiyya ga ta muna tare da ita ya zauna ya rubuta الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الماجري شي ابن القيم ya zauna haka ya rubuta من waɗannan suna daga cikin سنة salaf suna daga cikin ilmomi na malaman farko yanzu kowa kawai yana karatu da don ya samu kuɗi don haka da zaran ya ya gina gida ya samu mota shikenan ya sai ɗan shaguna shikenan sai ci gaba da karɓan kuɗin haya karatu kuma fa ba shi ba karatu addini kuma ya je ta mutuwa dan bid'a su taɗa bid'a ba abin da ya shafe shi ai ta kafirci yana garin ba abin da ya shafe shi dole ne ku tashi ku san bid'a da wajihin bid'a ya take shigo wa mutane ku san kafirci ku san wujihul kufri dole ne sai al'ummar mu sun san waɗannan abubuwa Allah madaukakin sauke taimake mu to ba shi nan dai bayan da malam ya kawo wannan sai ya ce وروى مسلم في صحيحه الإمام مسلم يروي أتكلم بتافنش الصحيح المجلد ندعي شافي ندعي دفتن ندعي عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل قبل عمل قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه karku manta malam yana kawo dalilai ne akan cewa akwai wani hujub akwai wani shamaki tsakanin bayi da Allah ko yake to Abu ya ruwaito yake qama fina rasulullahi sallallahu manzon Allah ya tsayu a cikin mu da wasu kalmomi guda biyar wato ya wasu maganganu guda biyar qala yace inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam Allah baya bacci domin bai kamata ya baccin ba yakhfidul qista wa yarfa'uhu Allah madaukakin sarki yana raban adalci daidai wa daida wani ai kasa da shi wani ai sama da shi Allahu akbar jama'a yanzu waɗannan hadisai hadisai ne na tauhidi ya isa sa kowa ya kwantar da hankalin shi in ka ga Allah ya ɗaga wani a fagen sarauta ko ilimi ko dukiya ko rayu suna wa ya ɗaga shi Allah domin idan fasta ce ke ɗaga mutane wani yana da fasta da zai manne dubban gwangwarin nan haka ne ko ba haka ba amma in ya kuskure ya manna hoton shi kwaya ɗaya ma a falwaya anguwarsu sai an tsine mai albarka akwai ne kuɗin da yanzu zai iya buga fasta duk bangon garin su ya manne shi don dai a san shi ko to amma fasta ɗaya in ya manna masu yan tsine ne don mai liƙe garin ashe ba fasta ce take sanar da mutane Allah ne in ya so sai ya ɗaga ka sannan kuma sadda ya so sai ya ajiye ka wannan adalci ne gare shi wa ilai ilayya amalin ne qabla amalin nahar ana ɗaukaka ayyukan dare zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kafin a ɗaukaka ayyukan rana duk ayyukan da bayi suka da daddare da ba a jira sai sun yi na rana ba a haɗa a ɗaga sai a ɗaga na dare a kai wa Allah sannan na rana a ɗaga su a kai wa Allah wa amalin nahari qabla amalin laili sannan ayyukan da bayi suka yi da rana a ɗaga su a kai su ga Allah maɗaukakin sarki kafin ainihin a ɗaga ayyukan dare wannan hadisin dalili ne shi kanshi kan cewa Allah a ina yake a sama yake إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هكا نعم ina zuwa barin karasa sai ce hijabi min nur shamakin da ke tsakanin Allah da bayi haske ne wasu riwaya a wata riwaya annar wuta ce lau da Allah zai cire wannan hijabi la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basruhu min khalqihi da hasken fuskar shi zai kona kowa babbaka dukkanin halittun shi wanda idan shi ya kai gare su professor tuwaibir ya ce "Wan nusus wal asar fi zalika kafira nasoshin alqur'ani da sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda ke tabbatar da wannan shamaki da ke tsakanin bayi da Allah nasoshin nan suna da yawa وقد أقب الأئمة في هذا الموضوع أبوابا لإمامي بسك رجوت رجوت كل بابك أتكن تفنسي وأوردوها فيه النصوص والآثار الدالة على ذلك فكقرارو دا أينه النصوشي مهديثي دا آيوي دا مدنغنين صحبه دا تابعه أكهنك قال الإمام الدارمي في كتابه الرد على الجهنية الإمام الدارمي أتكن بالتاسش الرد على الجهنية a shafi na 60 zuwa 62 kar ku manta littafin nan tun da muka fara karatun littafin nan nake ta muku magana shi yanzu gashi nan kurkusa bai waɗannan tafan su ne muke cewa in ka ji ka karance su to duk sanda matsala irin wannan ta zo sai dai ka dan sake koma ka sake yin tasaffu din ka dan sake duba dan ka tuna ko kun fahimta jama'a to amma in kana jiran wai ai wata rana za ta zo kafin ranar ta zo sai ka ga 'ya'ya sun fara maka yawa matsaloli sun fara maka yawa na haka ka yi marmaza dukkan wata dama da ka samu ka yi tabarikinta kafin tabarakanta ka ina fata an gane sai yake cewa tabarin ya kulla babu akan haka yake babul ihtijabi babin da ke bayani akan shamakin da ke tsakanin Allah da bayan shi wa saqa babul nususi wal fi zalika sai ya kwararo wasu ainihin asarai akan haka ثم قال سيتي من يقبل من يقبل قبر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها وانين يكد إنكم keta waɗannan ainihin shamakai da ke tsakanin bayi da ubangiji wa man kai kayfa hiya ghayru a ahata bi kulli shay'in ilma in ba Allah ba wane ne ya san yadda suke wa ahsa kulli shay'in adada Allah ba ya adadin komai in ba shi ba wanda ya san yadda wannan hijabin yake safiha fi hadha aidan malam yace wannan har wa yau hadisi dalilin ala annahu ba'idun min khalqihi cewa Allah ya yi nesa daga halittun shi domin tun da aka ce wannan ainihin wato hijabi ya sha makance shi tsakanin shi da ne tsakanin shi da halittun shi al'arshi halittar shi ce ko ba halittar shi ba kun fara magana da na faɗa ran nan kamar kuka ɗan so ku abin nan ku yi tunanin cewa ah, wato wasu da ashe da suka fahimta subhanallah Allah yana zaune akan al'arshi ne shi nake a'a to kafin Allah halitta al'arshin a me yake kenan yana sama ne don haka kalmar da ta dace a Hausa ai amfani da ita ce a ce birbishe ko birbishi shi shine sama da kaza ba akan kaza ɗin ba ita al'arshi ita ce take sama da dukkan halittun Allah to shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana sama da ita ba a kanta ba kenan ko da da hausa mun ce a kanta ba muna nufin a kanta ya lasakantu ba ya zauna a kanta Allah ya fi ƙarfin ya wabatu daga al'arshin akwai hijabi tsakanin shi shi kanshi da al'arshin don ita ma al'arshin halitta ce kuma an ce ba zai cire wannan hijabi da dukkan inda hasken ganin shi ya kai da wannan ainihin halittu sun babbake daga ciki har da al'arshi da kursi ɗin kenan kenan yanzu me ake nema da kai a wannan mawqifin imani da yadda da sallamawa ba haka sai malam yace muhtajabun anhum Allah ya sha maka ta kanshi da su la yastati'u jibril ma'a qurbihi ilayhi ad wa min tilka al-hujub hatta mala'ika jibril duk da karfin shi jama'a baya iya kusantar waɗannan shamaki ma mala'ika jibril ma baya iya kusanta mala yake umburin fatawa ka duba fatawa ta ibnu taymiya mujallar na shida shafi na goma zuwa na sha ɗaya allahu akbar jama'a kun bi wannan na'am to ya ne ke da tambaya na'am na'am na'am na'am <coughs> wato yana tambayar wasu hadisai ne guda biyu waɗanda yake ganin kamar sun ɗan samar mishi da karo a cikin tunanin shi ga wannan hadisi yana cewa ayyukan da bayi suka yi a ko ma'ana Allah ya kasabta yini da dare ayyukan da bayi suka yi da rana sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a kai mishi kafin dare ya yi na dare sai a tattara a kai kafin rana ta yi to kuma ga hadisi sahihi cikin bukhari ya ce ana tattara ayyuka rana alhamis da ranar litinin ina fata an gane sai a tattara sai kuma a gafarta wa bawa waɗannan hadisan ba su da saɓani ko kaɗan a tsakanin junansu domin wancan yana bayyana kai ayyukan ne a kowane lokaci da aka aikata su sannan kuma a ƙarshen mako ko a cikin mako akwai rana da ake tattara ayyukan da bawaye a wannan mako sai a tattara su a jimillance sai a kai su a kan kuma an kai su daban-daban ne kamar yadda idan kana da mai gida a ofis sai ce kullum ka rinka zuwa kana ainihin sa hannu a rijista don ta tabbatar da ka zo sannan sai kuma ya ce ƙarshen wata yana so ya samu jimillar ka guda nawa ne a yana da ɓangarorin waɗannan bayanai amma kuma yana son su majmu'a wannan na yi mana kwatance ne ba don ainihin al'amarin Allah ana iya kwatanta ba sai dan ina son in kusantar muku da ainihin fahimtar abu Allah ya taimaka wa alaikum salam wa tsakanin kursi da al'arsh wannan ba a faɗa adadin ba tsakanin kursi da ruwa tsakanin kursi da ruwa shine tafiya shekara 500 to shi al'arshin na saman ruwan to ba faɗi adadin tafiyar da ke wannan tazarar ba na'am eh to ɗorawar ma kaka fahimci ɗorawa ta mulasaka shi ne na ce mana irin wannan wurin akan kai yanayin da ba za ka iya kwatanta abin ba sai dai sallamawa cewa kursi wurin da Allah ke aza kafa shi ne shin yana nufin yana aza kafa shi kursi tana ɗauke da kafa Allah tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga zati da siffofin Allah daga wata halitta ta iya istiqlalin shi ta iya ɗaukan shi amma abin da ake so waɗannan wasu matsaye ne waɗanda aka kai waɗanda muke cewa salaf suna imani da duk abin da ya zo ba sa ƙaryatawa ba sa ta'awili sannan ba sa fawwalawa su ce a to ka a ce Allah yana ɗora ƙafashi a akan kursi a'a za su faɗi kamar yadda ya zo to amma ya ɗora ƙafan yake to anan ne sai su fawwala don haka salaf suna tafwidi ne akan wajen kaifiya ba akan aslul wasfi ba Allah yana da fuska salaf sai ce eh Allah yana da fuska yaya fuska take sai ce mun fawwala wa Allah shi ya san yadda take amma tun farko ba za su ce a'a al'amarin fuska ko da fuska da mun fawwala ba ma cewa komai a'a salaf suna faɗi kamar yadda Allah ya faɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma wajen kai kaifanta yadda al'amarin yake anan ne sai su sawwala Allah ya taimaka to shi ne sai yake cewa sun maƙala babul imani bil hijibi sannan sai ibnu abi zanani ne yake babin da ke imani da shamakin da ke tsakanin Allah da bayi qala ibnu abi zanani yace wa min qawli ahli sunna na daga cikin aqidar da ahli sunna suke faɗi da baki anna ba ba'inun min khalqihi Allah yana nesa daga halittun shi yahtajibu anhum bil hujub Allah na sha makanta kanshi da wasu shamakai fata'ala Allahu amma ya yaqulu adh na uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da azzalumai suke faɗi suna dangantawa gare shi ɗaukaka babba kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma da ke fitowa daga bakin kafirai ta girma ta yi nuni in ya na illa kadhiba ba abin da suke faɗi sai ƙarya wato duk wanda yake Allah bai nesa daga halittun shi ba ko Allah yana tare da halittun shi da zafin shi to wannan ya yi ƙarya kuma ƙaryar nan ta nuni da take fitowa daga bakinsu. ya zakara asaran fil hujubi sannan sai ambaci hadisai ko kuma a asarai waɗanda suka zo game da shamakin Allah madaukakin sarki har yau fa ibnu taymiya yana cika alƙawarin shi ne ina son ka gane ibnu taymiya was an academic scholar ibn taymiya academician ne ba dan harbatu mati bane a yadda yadda yake yin hakan yake yin dama yake zai gama kawo ayoyin da hadisai sannan sai zai fara kawo maganganun malamai yana kawo littattafansu har yanzu akan haka yake har yanzu akan wannan ka'ida yake kaka ɗauka ya saki layin shi sun maƙala sannan sai ibnu abi zamani ne ce fi babin imani bin nuzuli game da babin da ke bayani akan imani da saukar Allah madaukakin sarki a nan ma malam ya tsawaita bayanai ƙwarar da gaske a cikin wannan ainihin ta'aliki da sharhi nashi a inda ya tabbatar da gaskiyar magana akan Allah madaukakin sarki na sauka ƙarshen kowane dare manyan malamai da su gabata irin su darumi irin su bara kutubi sun rubuta littafai sun kawo babuka game da haka wato sharhohi ne masu tsawo daga cikin har ya kawo littafin sharhu hadisin nuzul na ibnu taymiya wanda wannan littafin ibnu taymiya ya yi shi ne don yin sharhin hadisin sannan ya amsa wasu itirabat waɗanda aka kawo game da aƙida game da scientific approach misali idan an ce Allah na sauka a ƙarshen dare san da ya rage ɗaya bisa uku to wata riwaya an ce san da ya rage biyu bisa uku a wata riwaya an ce sanda ya rage eh, ɗaya bisa uku can ko nan kuma sanda ya rage biyu bisa uku to ƙarshen wannan dare domin ƙarshen daren saudi arabia in ya zama ƙarfe biyu na dare a daidai wannan lokaci shine ƙarfe sha biyu na dare a najeriya da niger da senegal a daidai wannan lokaci kuma shine ainihin ƙarfe hudu na asuba a pakistan da iran da afghanistan a dogon wannan lokacin kuma kusan karfe hudu ne na asubahi a america a karfe hudu ne na la'asar afuwan karfe hudu na la'asar a america to yanzu wacce asubahin don haka yan bidiya sai suka yi amfani da waɗannan itirabat imma aqadiyya wa imma ilmiya ko dai waɗannan matsaloli na ilimi na kimiyya ko kuma matsaloli na aƙida ko kuma na falsafanci na ɓata to ibn taymiya duk ya biya ba da ansa a kansu sharhu hadisin nuzul littafin yana nan a cikin majmu'ul fatawa sannan kuma yana nan mustaqil an ware shi an yi ta tahqiqin shi waɗannan littattafan in ka karanta su ka ga gamsasshen bayanai a nan ne ka ga asalin ilimin agogo yadda za ga ibnu taymiya yana lissafin agogo a lokacin babu wannan na'ura da ake kiranta agogo amma dama agogo ilimi ne wanda ya fita a tsakanin ne a tsakanin ilimin math da dukkan fannin mathematics ka ɗauki algorithm algebra sannan physics ta wannan hanyar ilimin ne jama'a suka fitar da agogon gmt da suka fitar da agogon GMT yau shekara biyar sai sau gane agogon GMT da aka fita a duniya shirme ne jama'a domin inda suka ɗauka tsakiyar duniya sai suka gano ba nan ne tsakiyar duniyar ba da haka tun daga nan in ka iya lissafin compass yana son ka saro daga tsaki an kaje ka saro daga gefe duk sauran lissafin da kai kuskure ne misali tela ne na je shi nake so ya ɗinka min wando daga ina zai fara gwada ni daga kwankwaso na kugu maɗaurin wando da ya so gwada wandon daga guwata zuwa idan kafa ya je ɗin ko wandon in sa wandon iya cinye zai tsaya ba zai rufe guwata ba haka ne ko ba haka ba don haka lissafin da suka yi sai suka je suna yin shi daga inda suka ɗauka tsakiyar duniya sai daga baya da suka zo suka yi bincike with all objectiveness ma'ana suka sanya suka cire son zuciya suka sanya adalci sai su gano makka makkan kuma saitin tsakiya nan ne tsakiyar duniya don haka agogon gmt ya kamata ya koma agogon saudi arabia ne amma yanzu kun ga agogon gmt shine minus one hour daga yadda najeriya take yanzu nan najeriya yanzu karfe ne yanzu karfe goma yanzu da muke magana to agogon gmt yanzu tara kenan da minti goma don haka yanzu ghana suna kan gmt ne na wancan shirme ghana kan wancan shirman yanzu a kan yanzu karfe faran kana da aboki a ghana yanzu ka buga mai zai ke karfe tara to kasar ghana a cikin wannan lissafin ta faɗo daidai sautin zaren da zare ake lissafi ko ka ce layi daidai kan layin da ta faɗo daidai kan gmt ta faɗo don haka yanzu agogon su karfe tara ne sai aka ce to nan ne gmt don haka za a ga tashoshin da suke da alaƙa da musulunci da larabci kamar aljazira da makamantansu sai ga sun ce agogon makka ko agogon kudus duk rashin adalcin nan ne daidai da gmt to amma abin ya yi musu ciwo abin ya yi musu zafi a ce maka ita ce nan ne daidai da gmt to shi ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq a kwana a tashi sai sun gano gaskiya ya rage musu ko su bi ko ba su bi wallahi alazim ina gaya muku kwanciya da musulmi suka yi da miƙewar da kafirai suka shi ya jawo haka amma da yake kimiyya da fasaha abu ne wanda yake ba za ka iya canza shi ba ba tsibbi ba ne ba bugun ƙasa ba ne ba duba ba ne abubuwa ne na haƙa'iq idan ka zo ka zo da tsawon teburin nan ya baka inci arba'in da bakwai duk wanda ya zo gaba a duniya haka zai bashi duk wanda ya gano inci hamsin da bakwai shirme yayi ko kuma kai kayi shirme amma ba zai yi duka su zama daidai ba wannan shi ne bayani Allah madaukakin sarki ya taimaka da sun mu kala fi babin imani bil da kuma yi babin imani da saukar Allah kala sai ce wa min qawli ahli sunna na daga cikin maganar da ahli sunna suke faɗi a babin aqida cewa suke inna Allah yanzilu ila samai dunya Allah na sauka zuwa saman duniya wa yu'minuna bi zalika min ghairi an yahuddu fihi hadda ahli sunna sun yi imani da haka ba tare da suna yi wa Allah wani haddi dangane da saukar ba ba sa cewa ga yadda yake sauka wa zakara hadisa min tariqi malik wa ghayrihi ibnu abi zaman ne ambaci hadisin da ya ruwaito shi ta hanyar imam malik da kuma ta hanyar wasu malamai ila an qala hayyace wa akhbarana wahab an ibn wabbah al-imam wahab ya ba mu labarin da ya karbo daga ibn wabbah an abi zuhair ibn abbad an zuhair ibn abbad daga zuhair dan abbad kala yace man adraktu min al mashayikh malik wa sufyan al-thawri wa fudail ibn iyab wa isa wa ibn al-mubarak wa waqi' kanu yaquluna an-nuzul haqqun yace malaman da na riska daga cikin ainihin limamai daga cikinsu akwai imamu malik akwai imamu sufyan al-thawri da fudail dan iyab da isa da abdullahi dan mubarak da wake sun kasance suna cewa saukar allah daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowanne dare gaskiya ne qala ibn wabbah wato bari ku ji jama'a hatta tambayoyin nan da aka gangaro da su fa su kansu gangaro da tambayoyin bid'a ne cewa to idan allah ya sauka a sama daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya to yanzu kenan sama ta bakwai wani hali take ciki yanzu ba kowa kenan wannan tambayar ma bid'a ce amma ahli sunna suna da amsar ta fa amma ita tambayar bid'a ce abin da yasa wannan tambayar bata zo a wurin salaf ba Ba annabi ya gaya musu amincewa su kai domin asali yan bid'a sun kasa gane wani abu ne duk wata siffa ta Allah da aka ambata akwai wata fa'ida ko darasi da ake so a gina maka akai so ake kai imani da ita siffar dokar da aka baka bayan bayanin siffar kawai ka bi cewa kai Allah na sauka daga sama bakwai zuwa sama ta ɗaya ya ce waye zai bauta min karɓa wa zai roƙe ni amsa mishi yanzu shi kenan ana bayyana maka cewa ƙarshen dare lokacin addu'a ne tashi ka yi sai ka watsar da wannan fa'ida sai ka koma kana cewa in kuka ce yana sauka a daidai lokacin da za mu tashi muna sallah muna addu'a don ya karɓa tun da ya sauko a daidai wannan lokacin rana tsakace a wata ƙasar amsa ita ce kai dai an baka umarnin ka tashi a ƙarshen dare eh to ka bi umarnin shi ma wancan an bashi umarnin eh ya tashi ka bambance mini wannan amsar me yasa ka yin tambaya cewa mala'ikan da ke bincikar mamata kwaya ɗaya ne sannan sai ɗan da ke bincika ayyukan sharri shi ma kwaya ɗaya ne shi ne munkar da nakir hadisi ne sahihi al-imamu ahmad da turmidi suka rawaito waɗannan mala'ikun ƙwaya ɗaya ne munkar ɗaya ne nakir ɗaya ne amma a daidai lokacin wane yana afghanistan ya rasu wane yana sokoto ya rasu an saka su a kabari a lokaci guda kuma munkar da nakir sun bayyana gare su kuma ƙwaya ɗaya ɗaya ne ya ka iya amsa wannan a ƙwaƙwalwarka sannan mala'ikan mutuwa da Allah yake cewa kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa da zai zo ya dauki ranka kwaya ɗaya ne addini sun sanda yake daukar ranka wani yana can birnin kabi shi ma yana mutuwa addini daidai wannan lokacin daƙiƙa ɗaya za ku mutu kuma mala'ikan ne kwaya ɗaya zai dauki ran ba wai mala'iku ne guda biyu ko da yawa ba yaya al'amarin yake ashe yanzu ba wai tambaya za ka yaya wannan mala'ika zai ɗauke raina yana ɗaukar ran wani ba wa mutuwar za ka yi idan ka shirya shiryawa mutuwar kana jiran in ba a baka amsar wannan matsalar ba ba za ka shirya ba ko kun fahimta jama'a abin da yan bidi'an nan suka kenan suka ce idan kuka ce yana sauka to kaza to kaza to kaza to kaza sai suka ce to wannan hadisi yana da rikici a bar shi don haka ba za su tashi su sallar ba ba za su tashi su addu'ar ba kun fahimta gama a daidai lokacin da zaka ce kai fa idan malamai ba su baka gamsasshe amsa ya za a yi munkar da nake su maka tambaya a nan cikin kabari a baya sannan kuma suna jalingo suna wani tambaya a cikin kabari a jalingo a lokaci guda don haka wannan hadisin a aje shi don haka sai ka zaman ka ayyukan baka ce a yo ayyuka ba cewa kuka za a bincike a kabari ba mun kawo muku tambaya kun don haka ba wani aiki da za mu shirya sai da haka jama'a ya kamata ku gane al-ahadith ana imani da su a yadda suka zo ba a ƙaryata su ba a ta'awudansu su ba a kuma sawwala al'amarin tun farko a ce ba a yarda ba ko kuma wannan abu dai ga Allah ne a sai ce an imani da cewa Allah madaukakin sarki yana sauka yaya saukar take sai ce an fawwala ga Allah in ya sauka yaya ya baro saman bakwai sai a ce a bar wannan ga Allah to yanzu a ƙasan kenan ta yaya zai koma sai a ce a bar wannan ga Allah waɗannan abubuwan su ne ake tafwidi a ciki amma imani da saukar fa dole a idan ta zo a cikin nafsoshi قال ابن وضاح الامام ابن وضاح يتي سالت يوسف بن عدي عن النزول لا malami na yusuf بن عدي game da saukar Allah madaukakin sarki قال نعم يتي haka abin yake umanu bi ina yadda da shi wala a wala su ya haddan sai dai ba na yanke wani haddi in ce ga yadda Allah madaukakin sarkin ke sauka wasa sa'altu anhu ibn ma'in na tambayi haya dan ma'in fa qala yake ukirru bihi wa la ahuddu fihi haddan na yarda da cewa Allah na sauka karshen dare amma ba zan yanke wani wani wato ba wata kaifiya ta yadda yake saukar ba qala muhammad malam muhammad in aka ce muhammad din nan fa har yanzu yana magana akan wa abu zamani muhammad وهذا الحديث يبين أن الله جل وعلا على أرشه في السماء دون الأرض wannan hadisi ya nuna cewa Allah maɗaukaki yana saman al'arshin shi ne ba a ƙasa ba wa ruwa aidan bayyin fi kitabillah har wa wannan magana bayyananniya ce ƙarar a littafin Allah wa fi ma gauri hadisin sannan a cikin hadisi wanda ba guda ɗaya ba an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ta'ala Allah yake yudabbiru amra min as-sama'i ila al-ardi Allah ke jujjuya al'amura daga sama zuwa ƙasa Allah ke juya al'amura daga sama zuwa ƙasa wannan dalili ne akan ne Allah a sama yake sun ya arju ilaihi sannan kuma sai al'amarin da ya juya a nan ƙasa sai ya koma zuwa gare shi ya hauhau zuwa gare shi abin da za ka ce me yasa waɗannan nasoshin suka ɓace wa 'yan bid'a daga cikin dalilan jama'a shine karantar da mutane alkur'ani ba a bisa hanya ta malaman farko ba yadda na yi maganganun nan a baya yanzu ku ta karantar da mutane alkur'ani su haɗa hadda alkur'ani ku zuba musu girman kai cewa kowa ya haddace qur'ani amma bai san ma'anar shi ba in ma ya san fassara ya san fassara shi ne da larabci amma menene ma'anonin da shi wanda ya zo da ƙur'anin ya fassara bai sani ba don haka wannan a tariƙa al-mubtada'a ta karantar da alƙur'ani dole ne a guje ta shine a zo ana karantar da alƙur'ani ala tariqatu salafiyya a karanta maka ayoyi a fassara maka su a kawo maka ma'anoni a tattauna a tattauna ka ji ma'anarsu duk wanda yake sauraron mu jama'a ya je ɗauki jeren giyar kasusuwan karatun da muka sawa abba aji ai mai abin ya hara'ila wannan manhajiyar ita ce manhajiyar da za a karantar a karanta maka suratul fatiha ai maka bayanin ka'idodin karatun sannan malamin yayi kai yayi kai ya gyara maka kurakurai in ta kama kana da taurin kai kana da rashin jin magana a tsula maka bulala sunna ne shi kan shi bulala a tsula maka bulala in ka sa taurin kai malam ya kamo ka a ɗaure ka sai ka gama sannan a kwance ka duk sunna ne na annabi sallallahu alaihi sallama da sahabban shi duk waɗannan manhajuwa ɗin ina son ku gane su salaf ba wai rawanin su ne yake da daraja ban da riga su ba komai nasu za mu kwaikwaye su a kai Ya sa kuka ji kwanaki na ce muku salaf in suna training me suke sawa doguwar riga suke sa sai su yi ɗamara ko kuma yanzu irin na yahudu kuke yi ahli sunna ba ta fi training sai kowa ya sa t-shirt wani ma ya sa hana sallah hana magana ta ƙare sama ba su sa dogon riga ne sai su ɗaure tsakiya ko jihadi ba a je haka suke yi ba ma yanzu ba ahli sunna ne ba su je training sai su yaya sai ga wannan ya sa shid ya kulle ta ya sa irin wandan arna wandan ma a ɗinka maka irin na salaf da wadatacce salaf suke dinka mai hantsa yadda ta kama ka yi tsalle ka dira akwai alawas amma nan kai tsalle sai ne sai a hange ka ina fata an gane na mala eh? ya ce a wannan ba dalili ba ne ba janjami ba janjami kuma da bambanci ai janjami da bambanci Allah ya kai mu karatu na gaba na wannan littafin zan zo muku da yadda hatta yadda salaf suke yi din ba daurewa ne suke ba irin na madanyin mataka ba daurewa suke ba naɗawa suke amma naɗawar systematic naɗawa ce yadda ba za ta cire ba <laughs> wa alaikum salam Wa ai yanzu ne ma ya dace a yi da dogon riga da malin malin ma kenan ko kun fahimci shi wai zamanin da saboda da takobi ne takobi ba ita ce kamata ke a sa wa shat ba in haka ne saboda sai an yi haka an yi haka yanzu ko bin duka ina yin in gaba ɗaya sai kwantar da ku gaba ɗaya a haka ne yanzu lafiya lau ashe ba ta buƙatar abi sunna kawai jama'a abi waɗannan mutane da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi za ku shiru suka bi shi suka shiru sai da suka waye gari jama'a a jahiliya ba suna yaki ba amma da yazo har sai da ya koya musu ya ake tsayawa inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus saboda haka sahu yake jera su lokacin da ya zo da wannan a duniyar yaƙi ba a san wannan tsarin ba in aka zo kawai inda rubutu ake a shiga Allah ya ji kan wanda ya mutu amma annabi sai ya tsara sai a jabatta sannan a tsaya a yi addu'a sallallahu alaihi wa sallam sannan in ta kama sai a ce a zo a yi mubaraza ku fito da mutum ɗaya mu ma mu fito da mutum ɗaya a fara gwada ƙwanduwan mutum ɗayan ku da mutum ɗayan mu a sake gwada da wani da ne a sake gwada da wani da wani to kenan sai a ce to bismillah musulmi kaddara za su su tafi arna kuma kuwa za su dole ne komai na mu jama'a matsalar ita ce inda mu karanta waɗannan qur'ani da hadisi an fassara mana a bisa manhajiya ta salaf ba ba za mu iya nasu ba ba za mu iya nasu ba babu yadda za a yanzu saboda kana da digiri goma ka shiga sojaran da ka shiga gobe a ce ka zama general zai yi sai ka ci tuwonsu ka shiga training ɗinsu ka iya gane al'adunsu da ɗabi'unsu ku duba ku gani ahalus sunna da ke bin manhaji na salaf in sun zo sallah suna haɗa sahu haka ne irin yadda suke haɗa sahu da zaran baƙo ya shigo masallacin ana kallon tsayin shi kawai sai a gane baƙo ne saboda mai saboda bai riga ya bahu a cikin wannan rayuwa tasu ba Allah maraukakin sarki ya taimaka bari mu samu ruwan da za mu tsaya jama'a wa alaikum salam ina zuwa wa qala ta'ala Allah ce. amintu min fis sama'i an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintu min fis sama'i an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nadur Allah maraukakin sarki ke cewa yanzu nan kun kun yarda ko kun yarda wanda ainihin wato yake sama wane ne yake sama Allah madaukakin sarki shi yake sama amma yan bid'a sun suka zo ce ah, abin abinda ake nufi mala'iku kai yan bid'a ba fa yana cewa mala'iku ne don ya yarda mala'ikun ba sai yake karkatar da waccan fasarar taka ne dan haka zai iya cewa tsuntsaye ma in ta taso zai iya cewa duwatsu shi dai abin da yake so karkatar da waccan ma'ana in dai karkatar da ita shikenan wannan ɗabi'ar ta yan bid'a a aqida fa ita ce ta shigo bazin fiqh kamar yadda na gabatar muku a darussan nan yan bid'a ba su yadda fa a aiki da shari'a ba ne ina son ku gane wannan to wannan sharri shine sai ya shigo hatta cikin ahlus sunna saboda da yawa yau akwai malaman ahlus sunna a ƙasar nan yan bid'a ne sai karantar da su idan ɗan bid'a ya karantar da kai to Allah ya kiyaye ka shiga bala'i matsalar ita ce sai a kawo mishi hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana runguma hannu madadin shi kenan annabi na runguma hannu a sallah ya duka ya zauna lafiya sai ce to ai kaza to ai kaza to ai kaza yanzu ne yake so a koma ana sakin hannu to ya taimake ni ya kawo mana inda annabi yake sakin hannu sannan mu saki yankin na rungumewar a'a wannan din yake so ya mana asara ya mini cikin da babu uba da tafiya bar mu babu wannan hadisin shi abin da muke kuma ba mu da hadisi a kai na na istiraha a yi sai ce a'a to nuna yake sai ce a'a wancan dai da kuka ci tabbata a'a a aje shi to ni ba a a'a kada dai a wancan na rike da Allah da yan bid'a da ashabul ahwa idan ba a yi musu tawaye a cikin biyayyar Allah da manzon Allah ba ba za a tarbin alqur'ani da sunna salin alim ba shine sai mun riga mun yanka kan mu ce to mu fa mun riga mun yanke shawara mun yi gaba da zagi da sharri da kazafi da rabbin ku ba zai dame mu ba amma Allah in dai za a waiwaya a dube su sun ce kaza yanzu wannan ayar a amintun man fi sama'i kun amince da Allah wanda ke sama an yakhsifa bikum al-arba ya kisbe kasa da ku fa idha hiya tamur ma ma'ana tamur ma ma'ana tamur amma wanda ya sani a ma'ana kun amince da Allah wanda yake ainihin wato a sama ya kiste duniya da ku fa'iza tamur shi kenan sai a ga ta tana girgiza tana girgiza ƙasa ko kuma tana tana abin nan tana jajjaga ma'ana abin da ayar take so ƙarshen yana tabbatar da tsakiyar ne فإذا هو تمور فسرى ce ta an بكم الأرض arba Allah ya سير ƙasa da ku sai zama ga ƙasar yanzu tana girgiji kuna cikinta kun amince haka to wane ne haka Allah to sai su ce ce kun yadda mala'iku suna sama sai a ce to amma kuma kuna cewa Allah yana ƙasa da mala'iku kenan kuka ce Allah na ƙasa amma kun yadda mala'iku ne a sama to yanzu Allah yana ƙasa da mala'iku kenan kun yadda yanzu akwai wani abu da ke sama da Allah wato dole ne ahlus sunna su zama suna da magana don dan bid'a zai maka ilzami ne yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu ne ka yadda Allah na sama jama'a ku ji da shi gama hayaniyar shi sai ka ce na yadda ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ne kai baka yadda Allah na so baka mai Qur'ani ya faɗi ba a ya kunya a bid'a ya kamata ku gane ba ya mishi kara amma in ba haka ba sai zai ce abinda suke wa ibnu qayyim kenan sai a dora shi akan jaki ranar kasuwar garinsu su sai a kewaya ana salati la mafiyancin yan kasuwa kuma har yanzu jahilai ne ba wakin da ba sai a ce ku dube shi shi yake in ka saki matar ka saki uku za a mai maka da ita a saki ɗaya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu sai ana ta mamaki to kamata ya koma ku haɗa wa'azi ku ce yanzu jama'a hukuncin da manzon Allah ya shi ne kuke kyama yanzu nan ba kwa kaunin manzon Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi shi kai suna neman su ci kasuwar ku ne dole ku san yaya ya suke tunkara ku ya don kai sai ne zai ce yanzu kun yi Allah wuri sai a ce a'a idan cewa Allah a sama yi wa Allah wuri ne shi wa kanshi ne ne kina in wa kanshi na cewa wa kanshi ne ne kina yi wa kanshi wuri na ce yi wa kanshi wuri ne ne kina so da haka abubuwa ne waɗanda jama'a kamar wata siyasa da kafirai suka yi mana ku duba jama'a kai babu ya tsine wa duk matar da ta bayyana kanta aka gani to yanzu kirista ce za ta taho maka wa'azi kanta a buɗe da bible a hannunta da ya tsine mata albarka ta ce za ta yi maka wa'azi ba korarta za ka yi ba cewa za ka kawo kawo littafin wannan ne ne littafi mai tsarki eh ta ki karanta nan ki mini sharhi a kan shi tare da alaƙar yadda siffar jikinki take in ta kasa sai kai mata bayani dan haka sai ka ce ke da ke imani da littafi mai tsarki da ta fi ba mu guri to amma ba haka ba sai suka zo suka saka wa matan mu kyamar hijabi mace sai ta wuce yanzu a Abuja da babban hijabi sai ka jana Usama bin Laden Usama bin Laden saboda haka matan musulmi na Abuja sun daina yawo da hijabi sai ta sa gyale ko kuma ta sanya dan wannan makala na a wuya amma birki ɗauɗin hijabi ba ka ganin shi a Abuja niqabi ba ka ganin shi a Abuja me yasa saboda wannan irin makircin nasu amma gobe suka tashi zana hoton Maryam sai su yi ta da hijabi in ka zo da ɗagaggen wando sai a ce Usama bin Laden in ka zo da gemu sai a ce Usama bin Laden gobe in ka ga hoton Annabi Isa sai gan shi da ne da ɗagaggen wando da gemu to duk waɗannan abubuwa ma'asir al-islamiyya ne al-asala amma sai suka kyamatar da mu mu kuma wai saboda rashin iya siyasar duniya sai muka kyamatu mutum ya yana karatun injiniyarin wai wannan dalili ne akan ya rage gemu ba a fasar shi ya rage ba wai dalili ne akan wai shi yanzu injiniya ne ya rinka son ya guntuwar riga wai shi yanzu baba ne dalili ne ya rinka sa court ya kamata jama'a mu shiga cikin taitayin wannan yana daga dalilan da su shehu abdullahi gwandu'ai suka kyamaci irin waɗannan karatuttukan na turawa saboda tsoron waɗanda za su je su narke a ciki In za ga in ba Allah ya sa ka sha aƙida ba duk inda ka je ka sami profesa musulmi profesa musulmi sai ka same shi yana da wani nau'in kyamar wani abu na musulunci in ba Allah ya kiyaye ba kun fahimta ba ma to me zai sa shi ya kyamar abubuwan addinin musulunci saboda ya narke a cikin wasu al'adu waɗanda ba na musulmi ba kuma lokaci ya ƙuri ba mu saurara nan insha Allah ta'ala malam kace ne ne eh. eh. shi ne wato abin da ya faru kar ku manta kamar yadda nake faɗi ku saurara jama'a kun ji magana da yake cewa yace waɗanda ke karanta waɗannan abubuwan masu sai su cikin shakka to ina waɗanda kuma ba sa karatu ni ba cewa nake shakka ban na cewa raunin imani ne don shakka aibi ne raunin imani kuwa aibi ne wanda bai kai shakka ba raunin imani ne yanzu ne ake kokarin tarbiyar mutanen bari ga muku wani bala'i da muka samu kanmu ku kashe da wutan nan ko da yake muna da sauran abin nan ba shi wani bala'i da muka samu kanmu akan shi ne malaman mu ne na ahli sunna a Najeriya fa suka waye gari suna kashe mana gwiwa game da bin sunna ina son ku gane wannan za a gama karatu tsaf sai malai ce sai dai kuma waɗannan abubuwan ba za su yi ba wani zai ce waɗannan abubuwan gaskiya ne kuma za a aikata su in sha Allah amma lokaci yana nan tafi saboda muna kan tarbiyya ne na sai ce ba za su yi ba ba za su yi ba ba za su yi ba dan haka malam Bakar gumi da ya zo ya kare da su yace karatun hadisi da aiki da shi ba wai ba a yi ba ne a da ana yi amma duk wanda ya karatu a Kano ya sayar da suke cewa muna karatun hadisi ne ta baurukan saboda neman albarkar manzon Allah ta albarka ba ka samu ba ka yi aiki da ita ba ko kun fahimta jama'a saboda tsabar neman ka sha zaki sai ka yanka lemo duka kewaye shi da kai duka kewaye lemun amma duk kayan ka ka ciccire bawon ka ciccire komi amma saboda neman zaki ka sha mana da kun fahimta don haka ya kamata jama'a mu gane waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah malam to ina ga sai ku dan matso kusa ko akwai yan uwa baki daga Bauchi jama'a da muka yi a dan saurara na eh masu tambayoyin nan da ku dan yi hakuri don muna son mu abu malam ka sa kaset din